يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa godiya ga Allah maɗaukacin sarki ta farko da ƙarshe da kowane lokaci da kuma a ko'ina ya ba mu dama mun sake haɗuwa da ku yau 26 ga wata ramadan shekara 443 bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina bakwai ga watan afrilu shekara ta 2022 miladiya majalisinmu ne na karatun alkur'ani da tafsirinsa a nan harabar masallacin jami'ar abubakar ta tafawa balewa a nan bauchi amma saboda tambayoyi da suke tare da mu ba za mu karanta wata aya ba sai dai mu gina akan abin da muka karanta a baya mu amsa waɗannan tambayoyi dalili na biyu shine mun kammala ayoyin da suke da magana akan istar da wato Allah ya kawo mana ta bad'ul wahta wato bad'ul khalq kuma bayan wannan za mu shiga wata gona ce sabuwa bayani akan banu isra'ila wannan bayani in muka fara shi ba mu san ranar gama shi ba shi yasa bai dace mu fara shi ba in Allah ya yarda sai in muna da rai shekara 1444 baɗi nan insha Allah za mu faɗa kan banu Isra'ila don haka ayar da muka karanta jiya muka gama ta wato dangane da magana akan wancan tsisar shi ne karshen abin da za mu karanta a bana in Allah ya yarda haka yanzu za mu amsa tambayoyin da kuke da su gobe idan Allah ya kai mu hutu ne jibi idan Allah ya mu bayan sallar juma'a za mu zo mu kare ta tambayoyin da suke hannunmu sannan mu yi jawabai da addu'o'i mu rufe karatun wannan shekara in Allah ya yarda za ka bayan sallar juma'a 28 ga watan ramadan jibi kenan muke tsarin za mu rufe wannan karatu amma gobe babu karatu an ba ku hutu insha Allah mai tambaya ta farko yake cewa shin shedan ma ya shiga aljanna ne a yayin da ya sanya wasu wasi wa annabi adamu da hawa'u har suka ci wannan itaciya har aka tabbatar da abin da Allah ya faɗa a azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma maka na fi malaman tafsiri suna da maganganu da yawa akan wannan amma waɗanda suka fi shahara guda uku ne magana ta farko ita ce iblis ya shiga cikin aljanna ne Allah ya ba shi dama ya shiga amma ya shiga ne ta hanyar kurɗa-kurɗa bisa ga yadda Allah ya ƙaddara waɗansu suka ce ya shiga da gangan jikinsa an ba shi dama Tun da ya roƙi Allah ne cewa Allah ya bashi dama sai Allah ya bashi dama sai ya shiga ya same su gaba da gaba waɗansu kuma suka rawaito waɗansu hikayoyi na isra'iliya cewa ya haɗa baki ne da ƙananan dabbobi da ƙwari masu shiga cikin aljanna ya roƙi wane ne zai iya goyonsa ya shigar da shi aljanna mala'iku ba su gani ba Allah kan yana gani amma Allah ya riga ya ba shi dama ya sahale masa in za ka iya wa tafjiz man istata'ata minhu don haka su mala'iku ba san gaibi ba Allah ne ya san gaibi don haka sai ya samu ya kuya masu gadin aljanna ba su gan shi ba dabbobin da suke shiga aljanna dukkansu suka ce su ba za su yi wannan aiki ba sai maciji ya ce shi zai gwada to haka sai ya shiga cikin bakin macijin sai ya makare a tsakanin hauren macijin don haka sai ya shiga da shi ta ƙarƙashin katanga to ya katangar ta kaga sai Allahu alam haka yana shiga sai amaye shi sai ya fito wasu kuma suka ce a'a yana ta ciki kawai yana magana da su maciji kuma ya buɗe bakinsa to daga nan ne shaidan ya ƙulla alkawari da shi da maciji kuma ya zama akwai alaƙa da kudda kudda su yasa har a nan duniya yana ɗaya daga cikin yadda shaitan yake iya rikida yana zaɓar maciji ya rikida ya zama maciji mun sha ganin haka ko a cikin hadisai Yadda aljanu za su zo a siffar maciji suka ce tun wancan alaƙa da aka ƙulla ta yadda wato shi maciji ya ce maki kakansu aljannu shaidan ya shigar da shi aljanna wannan ne ya sa. su kuma suka zama su ma abokan adawar dan adam kamar yadda dan adam yake jin tsoron aljani duk da bai taba ganin shi ba to in ya ga maciji sai zama kamar aljani ya gani sai ga yana jin tsoro ko labari ake ba shi ba son ya ji labarin maciji suka ce abin da ya faru ke waɗansu malamai kuma suka ce a iblis ya tsaya ne daga waje daga gate yana magana amma annabi adam sai ce Tunda ka san an hana ni shiga ga wata magana zo ka ji sai annabi adam ya ce ba zan ji ba Allah ce kai abokin gaba na ne sai rantsa masa wa qatamahuma inni lakuma laminan yi wallahi tallahi na zo gaya maka wata nasiha shi kuma yana son nasiha wallahi nasiha na zo maka nasiha eh na ce zo mu je mu je shi ne sai yana ga ba su waje don shi ba zai iya shiga ba wasu kuma suka ce a'a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shaytanu yajri fil insani majra dam shedan yana bin jikin mutum kamar yadda jini ke kwarara a jiki ke yawo a jikinsa haka ya iya ya samu wannan daman tun daga kan annabi adam sai na shi yana waje amma zai iya ratsawa ya shiga har ya zama ya shige jikin zuciyar annabi adam sai jini ya rika pumping kamar yadda zuciya ke watsa jini haka ake watsa shi sai zama yana kan zuciyarka sai rinka taka kana tunanin kana kaza yadda jinin ka ke watsuwa daga zuciya haka shi ma ke watsuwa a jikinka to haka yayi an fahimta wannan na kawo maka maganganu nan ne in kana son karin bayani kana iya duba addurul mansur tafsiri bil ma'sur na imam suyuti kana iya duba wato tafsirin qurtubi al-jami' li ahkamil qur'an kana iya duba tafsirin imamul mufassirin al-imam abu ja'far at-tabari abin nan kana iya duba kuma tafsirin ibnu kathir ya kawo waɗannan to amma abin da yafi kowanne shine Allahu a'lam Allah dai ya ce mana shedan ya musu magana magana da a zahirinta tana iya nuna kamar a zahiri aka yi don Allah ya ce ya ji yayi magana don Allah ya ce yayi magana da su baki da baki wa qatama kuma inni lakuma laminan nasi kaga wannan zaka ji kamar ba a cikin zuciya aka yi ba wani wuri kuma zaka ji kamar zuciyar ne fa waswasa lahumash ash-shaytan kowanne ne daga cikin wannan mun yarda cewa shaidan ya je ya ɓatar da annabi adam kuma ya je ya ruɗe shi fadallahu ma bi gurur sannan kuma a ƙarshe fa azallahu ma har ya wato zamar da su har sun bi nasa kuma sun ci wannan itaciya shi ke an fahimta amma yaya aka yi Allahu a'lam kuma da labarai na Isra'iliya kuma kuma ta bayan da muka faɗa a cikin suratu Yusuf su wato ana cewa yusta su biha wala yusta dallu biha shi da mafarki duka ɗaya ne idan wani ya ce ya yi mafarki ka tsaya ka saurari mafarkin ko kai kai yana iya zama maka wa'azi amma ba shi ne dalili ba wani ya mafarkin ya ga annabi ya ce masa kaza ba dalili ba ne a addini amma zai iya karfafa gwiwan wani dalilin da ka sani da a addini an ce abu kaza ba kyau sai wani yayi mafarki ya ga abin cikin mummuna suka ce wannan mafarkin yana karfafa abin da dama ka san mummuna ne amma ba mafarkin ne zai koya maka cewa abu mai muni kaza ne mai muni ba ba a fara shari'a daga mafarki amma shari'a da ta ce abu kaza da kyau sai a gargaba aka gani a mafarki ya karfafa wannan duk yana iya karfafa gwiwa to kamar haka ne labaran banu isra'il banu isra'il an fahimta ko zaka wannan labarai kana iya kawo su kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haddithu an bani isra'ila wala haraj babu laifi kurin rinka kawo abin da bani isra'ila suka ce amma ba dole shine asalin dalili da zaka dogara da shi ba idan ya dace da abin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai ka karbe shi saboda dama annabi ya faɗa ne ba wai saboda shi shine asalin hujjar ba an fahimta tambaya ta gaba ya ce malam ai nasiha akan ɗaliban alƙur'ani da ma sauran mutane sai ka ga wasu za su ɗauki alƙur'ani sai su ajiye shi a ƙasa cikin masallaci wasu kuma har ka ga suna tsallaka alƙur'ani alƙur'ani yana da daraja Allah maɗaukakin sarki ya ce hula hula kari shi lalle wannan alƙur'ani ne mai daraja Allah kuma ya rantse da girman alƙur'ani ya fi wal qur'anil hakim ya rantse da qur'ani da hikimar da take cikin alqur'ani kuma Allah madaukakin sarki ya ce bal qur'anun majid qur'ani ne mai daraja to daraja ta alqur'ani ta sa dole ka girmama alqur'ani wato hissan ma'ana ka girmama shi wato hisar a aikace ma'anar kuma a cikin zuciyarka ka girmama shi kuma duk abin da ya shafi alkur'ani in kai musulmi ne za ka ɗaukaka shi wannan dalilin ne ya sa wasu malamai suke gani ba za ka ajiye ƙur'ani a ƙasa ba sai dai ka ɗora shi akan wani abu mai tudu saboda Allah ce alkur'ani a sama yake to kai ya zama ƙasa kalla innaha tadkira fi suhufin mukarrama marfu'a mene marfu'a alqur'ani a cikin sutu a cikin waɗansu takardu yake mukarrama masu daraja marfu'a wanda aka ɗaukaka su to kar ka ajiye qur'ani a ƙasa in ka ajiye a ƙasa ya ga mawdu'a ba marfu'a ba mutahara kuma ya zama mai tsarki haka suka ce wajibi ne duk inda zaka ajiye qur'ani ya zama ya cika wannan abu biyu ya zama wuri ne wato marfu kuma ya zama wuri ne mutahhar wuri mai tsarki kuma wuri mai ɗaukaki yanzu kamar a cikin gidanka akwai teburi akwai kujera akwai wani abu a sama da ba za ka ji alkur'ani a ƙasa kuma ka kawo wani abu ka ɗora a kai ba tun da shi alkur'ani fi su suhufin mukaddamatin marfu'a ka fahimci wannan to amma idan akwai bukata kana zaune a ƙasa ka zo za ka sujudu tilawa ko za a yi sallah ka gaji ba inda za ka ajiye ka yajewa a kan shimfiɗi gaban ka eh ya halatta wannan kana iyawa duk abin da bai nuna alamar kaskantarwa ba ga alƙur'anin sai ka ajiye shi a wurin yadda ba zai sa wani ya gane ka wulaƙanta shi ba babu laifi kana zaune a wurin sai ka ajiya ga ka sai ka buɗe a ƙasa kana riƙe da shi za a ce dole sai ka riƙe a hannunka ko akan ƙafarka ba wannan ba kai laifi ba ana fahimta ka zo ka ɗauki alƙur'ani kuma za ka karɓi wani abin ka ajiye shi a ƙasa duka amma karkashin kulawarka wannan duk abu ne amma ka ajiye a kan shi idan ka tashi ka bar wurin ta yadda wani in ya zo ba zai gani ba zai buge da ƙafarsa wannan ai ka wulaƙanta saboda duk abu mai daraja don ba za ka bar kuɗinka a haka ba ba yadda za ka ajiye kuɗinka ka tashi ka tafi haka ta yadda wani zai iya zuwa cikin tuɓe da kuɗinka haka ba za ka yi haka wa kuɗi ba to bai kamata ka yi haka wa littafin Allah ba an fahimta to a wannan ne malamai da yawa ma ke cewa kar ma mutum ya ajiye a ƙasa malami na Sheikh Muhammad ibn Abdul Hamid Abu Rawash hafizahullah malami na alqur'ani a Madina kana ajiye alqur'ani a ƙasa zai mare ka girman ka wallahi dole ka riƙe qur'ani a hannunka in kaga zaka tashi ne kana da bukata ka sa a shelf inda ake ajiyewa ko ka bashi ya rike maka amma ka ajiya ƙasa kana ajiyewa za ka biya buga maka mari ko min girman ka da haka ne muka koyi wannan tarbiyya a wurinsa ko ni inda na shasha mari a wurinsa ba abin da ya dame shi duk tijo ne na ƙwarai shi alkur'ani ba abin wasa bane ya ce ya tabbatar da cewa in kuɗin ka ne a hannunka ba ka ajiya ƙasa ka tashi ka je shan ruwa ka dawo ba don haka dole ne ka ba wani ya riƙe maka ko kuma in ya zama dole za ka ajiye amma ba za ka shimfiɗa shi a ƙasa ba sai ka ajiye shi a tsaye sai ka jingina kun fahimta idan yana tsaye ka jingina kowa zai zai gane wannan qur'ani yana gefe amma in ka ajiye shi a ƙasa wani yana iya zuwa ya zauna ko zai taka ko yana so ya zauna a wurin ya matsa da shi haka to duk abin da zai sa wani ya dan ga kamar baka girmama qur'ani ba ka yi hankali da shi kun fahimta amma duk da wannan kamar yadda nace muku malamai sun ce ba haramun bane ajiye a ƙasa idan dai bai zama akwai wulakanci ko rashin tsarki ba to amma wannan girmama alkur'ani din da ya zama wajibi mutum zai yi ne fa daidai yadda hankali zai ɗauka. akwai girmama qur'anin da ya wuce hankali wanda shari'a ma bata zo da shi ba wannan ma anzalallahu halin sultan wannan ba a saka ba shine waɗanda suke guluwi a cikin wannan akwai wani da aka rawaito daga cikin magabata shi saboda tsaban girmama alkur'ani duk gidan da akwai alkur'ani ba zai taba shiga gidan ba sai yayi alola kuka ga yace shi zo zai shiga gida sai tambaya akwai qur'ani a gidan sanci akwai qur'ani sai ya tsira sai yana da alola kafin ya shiga gidan kuma in alolarsa za ta karye to ba zai da ta karye ba sai zai fita a gidan zaka shi qur'aninsa baya taba kwana a gidansa ga qur'ani kuma ga ban a gida ba zai yi ba haka wani bawan Allah shi kuma in dai akwai wannan bawa shi ne fata kansa yake cewa zo talatin da sana ya ce yau shekara talatin ban taba shiga gidan da akwai alkur'ani ba sai da alola kaga ya dora wa kansa abinda Allah bai dora masa ko masallaci ya shiga ba alola sannan kuma wani kuma an taɓa wanda shi kuma ba zai taɓa yadda ya bacci ba ya kwanta a ƙasa kuma ƙur'ani ma yana gidan shi ba zai iya bacci ba har wannan ai guluwi ne ka Allah bai dora mutum wannan ba wani bawan Allah dattijon arziki ya zo yake tambaya ta har gida ya zo yake tambaya ta yace shi matsalarsa ita ce ɗakin sa ƙasa, inda iyalansa suke zuwa su sabon shi a ko ƙur'ani amma gaskiya shi yana jin haraci ga Alƙur'ani kuma a ce zai wani abu nasa na kansa ga ƙur'ani. a ce masa ala gafata cikin ƙur'ani aka ce ayi na ce ka yi harkar ka ko ƙur'ani yana ganin ka ba ƙur'ani ne zai zama shaidan ka ba kiyama to ya ce masa ba haramun bane ya ce ka ƙalan ƙur'anin ya ce masa to in ka zo in ka ce ba haka ba sai ka fitar da to in ka zo ka cire na cikin kanka ma duk huwa da falaki da nasin nan ka ajiye su a waje kafin ka dawo yace kai malam wannan ba zai yi ba nace to kai harkar ka kawai ka rabu da qur'ani kaga wannan guluwi ne ai so da wancan mutumin da yake ba zai shiga gidan da akwai qur'ani ba sai yana da alola to qur'anin da yake cikin kansa yafi wannan ainihin rubucin wannan da yake cikin kansa zai iya tafiya da shi amma ba zai iya tafiya da wannan ba zai zuwa ban daki in akwai wannan a jikinsa najasa ba ta taɓa shi saboda haka wannan guluwi ne girmama qur'ani bai kai ga wai sai kai haka ba Allah bai saukar da qur'ani don mu wahala ba ma anzalna alaikal qur'ana tashqa a fahimta tambaya ta gaba wannan yake ce malam ina neman wata yarinya wadda aka haife ta ba ta hanyar aure ba kuma kaddara ce ta sa ta samu kanta a ciki tunda ba yin ta bane amma ni kuma saboda ita tana da nagarta kuma ta ban tausayi sai na ci gaba da neman ta a haka kuma ina son aure ta to amma sai na ji ka da wata fatawa jiya inda kake cewa yaran da ba a same su ta hanyar aure ba ba dole bane su samu nagarta da sauransu da kuma albarkar iyaye to yanzu wannan auren na waga wannan yarinya menene alfanunsa in yi ko in bari wannan aiki baya ce mai muhimmanci dan uwana akwai bambanci tsakanin waccan magana tawa da halin da kake ciki akwai bambanci tsakanin kafin ayi abu da bayan an yi idan mutum ya zo maka yana nuna maka kwaɗayinsa akan alfasha ka tsoratar da shi daga alfasha ka kuma nuna masa ɗaya daga cikin munanan akibar alfasha shine abin da alfashar za ta haifa abin da muka haifa ta hanyar halal ma muna kokawa da shekan akan yayi nagarta ballantana wanda shekan ne ya taimaka aka haifa ta hanyar alfasha galibin mutane sun lalace sun rasa masu shirya da su saboda ba samu hanyar tsatso mai kyau suka zo ba kuma hanya ce ta abin zargi kullum ba da zalika zalim Allah yake zargin wani saboda daga haka aka haife shi haka abin zargi ne to amma wannan baya nufin wannan ana magana a kan zirazanar da mutane kar mutum ya shiga hanyar alfasha amma mutum sai aka haife shi ba ta hanyar aure ba shi kuma sai Allah ya shirya da shi ya yi nagarta ko mace aka haife ta ba ta hanyar aure ba sai Allah ya shirye da ita ita ta zama tana da nagarta shin kan idan ka zo neman aure na mace ke idan wani ya zo neman ki aure shi namiji za ka damu da halin iyayensa ne ko za ka damu da halinsa shi wanne ne ke muhimmanci a wurinka wa za ka aura wa za ka zauna duk yadda iyayensa suke da kirki idan shi bai da kirki zai masa amfani idan duk yadda iyayensu suka zama mutanen banza idan shi na kirki ne wancan zai cutar da shi ba zai cutar da shi ba yanzu idan mace ta zo ta musulunta iyayenta ba musulmi ba sai ka wanda zai aure ta saboda iyayenta arna ne da wanda iyayenta ba musulmi ba ne da wanda iyayenta zina suka yi suka haife ta amma su musulmi ne wanne ne bi? to wancan ma aka ce ka auri ƙarsu ballantana wanda ita iyayenta musulmi ne na fata a fahimta da kyau annabi sallallahu alaihi wasallama sharaɗin da faɗa wajen neman aure da wanda za a bashi mata shine idza atakum man tardawna diya ku wa kuluka ku tabi'un mutum da addininsa a ce na iyayensa idan wani ya zo yana neman yar uwarka ko diyarka da aure ya ka yi bincike akan halinsa ne ko akan halin iyayensa sa za ka fara a kana iya bincike akan halin iyayensa daga baya saboda ka gane shi yana da iyayen da za su iya masa faɗa in yayi ba daidai ba ko shi kana da iyayen da za su shirye da ita in ta yi kuskure wurin wa ka kai kara amma wannan ai daga baya ake yi duk yadda ka binciki iyayen idan ita bata da nagarta sai ka aure don haka ku gane dalilin da ya sa muka faɗi wancan amma kan yanzu akan naka an sai dai mu karfafa maka gwiwa idan irin ka mutanen kirki bisa da kyakkyawan zaton da muke maka maka auri irin wannan yarinyar da ita ta zama ta gari duk iyayenta ba na gari bane to kana so ta auri irin iyayenta ne a je a ci gaba da aikin banza daga inda iyayenta suka tsaya idan shedan ya yi rinjaye a kan iyayenta ba za ka yi kokarin ka kwato kakkiyar kuma shedan ya tsara samun riba a kakkiyar ba duk mutumin da ya gama ci tana cikin wani hali na fasikanci sai zama a sanadiyarsa ta jaru ta daina ya aure ta ya rufa mata asiri ya tsare mata mutunci ta rabu da hanyar shaitan da tana yi tana yi iskanci ma fa da kanta ba iyayenta suka yi ba tana yi yayi sanadiyar da ta tufa ya aure ta wannan ai latanta Allah ne kadai ya san yawansa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umri na'am mutum kai ya shiryu da kai hanyar ka ladarka a wurin Allah Allah ne kaɗai ke da ita to ballantana wadda ita ita dama shiryayya ce iyayenta ne suka yi barna laifin wani baya shafan wani haka wannan ya zama ba amsa ce gare shi shi kaɗai ba dukkan ku matasa idan kana neman mace ka san wani abu akan ta mummuna ko ka sani akan iyayenta mummuna amma ita tana da kyan hali. tana da nagarta tana so ta gyara tana son ka saboda Allah ne ku taimake ta na farko ka rufa mata asiri ba ita ba ko wani ka sake ɗauko wancan maganar abin da ya wuce a baya wanda ita ta yi ko wanda wani ya yi an wuce wannan abu na biyu shine yi ƙoƙari ka ƙarfafa mata gwiwa kar ka bar ta mutanen za su zo su kwashe ta to shedan zai fi saukin sake mai da ita ruwa tunda da ya taba janta akan wanda wato take sabuwa ce da bata taba yi ba ita da wuya kafin ta shiga shedan sai yayi sabon aiki a kanta amma wancan gini kawai zai ina fata an gane wannan sannan zan tsara muku akan wannan duk wanda matarsa ta zo ta ce masa ina so ka yafe mu na aikata abu kaza a da tana kuka tana neman ka yafe mata ko kafin a yi aure ko bayan an yi aure ka yarda ka rufa mata asiri wallahi sai Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira idan saboda Allah ka yi idan ka gane cewa da gaske kake yi saboda duk mutum mai magana da gaske za ka gane idan ba da gaske take ba za ta taba gaya maka cewa ga abin da za ta yi ba saboda ita tsoro take kacce ka. ta kai maka kanta alhali ita ta taɓa fasikanci sai mai yiwa maka yi ba yadda kai inda ka aure ta za ta ganka kana fasikanci za ta rufa maka asiri wanda ɗalibin mata haka suke kai ne ta za ta rufa mata asiri ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah wannan hadisi ne cikin bukhari da muslim duk wanda ya rufa asirin musulmi a abin da ya sani ko ya ji ko ya gani mummuna akan wancan sai bai tona asirinsa ba wasu ba to wannan shi kuma sai Allah ya rufa masa asiri a nan duniya kuma sai Allah ya rufa masa asiri a lahira a ce ranar kiyama yau matubular sara'is ranar da za a bankaɗo asiri Allah ce ya rufa maka saboda ka rufa wa wani sai kuma ka kamar wannan baka kowa yana so Allah ya rufa masa asiri dukkan mu nan inda Allah zai ce abun kada kowa abu wanda yake da abun da za a ce wato direct sai wurin Allah kowa yana da rabon shedan a jikinsa amma Allah ne yake rufa mana asiri in ka so Allah ya rufa maka da zaka rufa ma wani fahimta malamai suka ce idan mutum ka gan shi ya aikata mummunan laifi kuma dama a ciki yake ba tun ba zai ba kuma zai ci gaba da bata wannan yi kokari ka nuna domin a hana shi don zai ci gaba da bata wasu amma mutumin da bai saba ba sai ki shi yana aikata laifi ko ne? duba idon ka kai kamar ba ka gani ba ne bane kawai ka tafi hawo tsayawa ka tsara lekawa zai sa zuciyarka ta ɓaci har ya sa shekan ya ce maka ko ka aikata ko ka faɗa ko ka yi wani abu Allah kuma baya so innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu lahum adabun alim waɗanda suke son alfasha ta yadu a cikin masu imani Allah ce wannan suna da azaba mai radadi fi dunya wal akhirah anan duniya da kuma a lahira amma idan mutumin banza ne dama ya saba to wannan zai lalata mutane ya lalata ƴaƴansu sai kai kokari ka nuna shi a duk inda ya kamata ka nuna shi domin a tsare shi ina fata an fahimta amma duk wanda ya zo da niyyar tuba to don Allah ka yi irin yadda kake so Allah ya maka wani shehin malami a kasar Siriya yake ba da labarin cewa a cikin shekarun 1960 aka yi wani shehin malami malaminsa shine ba da labari. ya ce malami ne dattijo amma shi bai taɓa yin mafarkin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka kullum yana addu'a Allah ka sa in ga annabinka a mafarki Allah ka sa in ga annabinka a mafarki wata rana ko kawai sai gashi ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin baccinsa annabi ya ganshi sai ya ce da shi ga sako ka je ka tsayi wani bawan Allah a wuri kaza a unguwa kaza ka je ka ce masa ina masa albishir cewa Allah ya yafe masa dukkan sa kuma Allah ya tanadar masa da aljanna wannan mutum sai ya farka bai san mutumin da aka faɗan ba sai ya tashi ya je nema ya yi ta bincike ya ga unguwar ya je gidan ya ƙwanƙwasa gida sai wani mutum ya fito kai ne wane mai suna wane ya ce ƙwarai ne ya ce to saƙo ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na gani a mafarki a bacci na jiya ya ce in zo in gaya maka wani albishir amma ni ba zan gaya maka ba har sai ka gaya mun menene kai yasa na yi wannan mafarkin in ba haka ba zan gaya maka ya ce to ai wannan tsakanin ni da Allah ne ya ce to ni ko ni ma tsakanin ni da Allah komawa zan yi in baka faɗa ba a ce sako ne na mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zan gaya maka abin da na gani ko kowa yana so ya ji wannan labari to wannan mutum da ya ga dai ba makawa sai ya ce ya ce wallahi abin da ya faru shine wata mace na aura na san ta mutuniyar kirki ce ina ce su ta masa zato ashe na aure ta da ciki ban sani ba wannan mata kawai sai ta gaya mun cewa wallahi tana da ciki ni ko sai na ce mata to in Allah ya zan rufa miki asiri wannan mata sai ta haihu a wata biyar kaga bai kai yadda shari'a zai sa ya ɗauki kan ba wannan mutum ya tara ya rufe kofa ya jira matan nan ta yi naƙuda ta haifi yaron nan sai ce mata in Allah ya yarda ba abin da zai faru ki shiru bayan ta riga ta masa ikirafi cewa ga abin da ne kuma wallahi ba ta hanyar halal na kama wannan ciki ba amma ina so in za ka iya ka tsaye ne a haka ka rufa abin asiri ta ce kin ce saboda Allah ta ce saboda Allah ya ce to na karɓa saboda Allah shi ne zauna da matan nan ya ɗauki wannan yaro ya yi sauri ya je ƙofar masallaci sai ya ajiye yaron na ƙofar masallaci sai ya dawo gida sai can da asuba sai sauri ya tafi masallaci sai tsaya ya laɓe mutane suna zuwa za a shiga masallaci sai aka ji kukan jariri a kofar masallaci an tsinci yaro an taru ana ta haya haya haya haya liman ya zo ana ya za a yi to wannan yaron fa aka ce ka yanzu wata ce hala ta aiki ɗan shege ta ne ta jefar ana a wallahi hala an sato yaro ne a ana ta kaza kaza yanzu wai za a bashi wannan yaro ya riƙe sai wannan mutum sai kullo ce ni ne dama ban da haihuwa a bani zan riƙe in Allah so dama na yi amarya kwanan nan in Allah ya sa mun samu wani yaron ta hada tun da dai ba mu samu kowa ba a ba mu za mu riƙe sai karɓi wannan yaron sai dawo wata da ɗan ce ciki shayar da ɗanki da sunan ɗan riko ne nawa wannan matar haka ta riƙe ɗanta na cikin ta, kuma aka dawo mata da shi da sunan ɗan reno ne wanda ba wanda zai ji abin kunya a kanta cewa cikin shege ta ya ce wannan shi ne abin da nake tsammani na yi ya ce kwarai ko ina tsammani a kan wannan ne manzon Allah ce a maka albishir da aljanna to waɗannan su ne labaran da na ce muku yusta na su biha wala yusta dallu biha ba shi ne dalilin shari'ar ba amma yana goyon bayan hadisin man sakara musulman sakara Allah fi duniya wal akhirah duk wanda ya suturce musulmi shi ma Allah zai suturce shi a duniya da lahira amma wallahi ku san. duk wanda al'adarsa ce neman kwakwaf a kan mutane da bin diddigin laifukan mutane da neman sai ya yaɗa wane ya yi kaza wance ta yi kaza abun kunya kaza ya tabbata ga wani abun kunya kaza ya tabbata ga wance laha a gare ta wallahi shi ma sai Allah ya kunyata shi kuma kowa in Allah ya ce zai kunyata shi wallahi wannan ya shiga uku don ka Allah ka suturce mu Allah ka rufa mana asiri Allah ka samu gama da duniya lafiya don haka bawan Allah je ka auri matarka ka sa ta islamiya ka zama malamin islamiya ka ɗaga ta ka karfa wani gari ka ce yar gidan babban limamin garin ku ne amma wani ya taɓa tsammanin cewa wai ga irin hanyar da aka haife ta kuma daga kan yanzu da ka faɗa magana ta ƙare ba a san kai waye ba ba a san ita wace ce ba kar ma ka sake zancen daga yau in Allah ya yarda Allah zai rufa maka asiri amma wannan duka na ce muku ga wanda ya tuba kuma ka gane da gaske ya tuba saboda Allah ta tuba da gaske saboda Allah ya tuba da gaske saboda Allah sai ku rufa wa juna asiri sai ci gaba da rayuwa wancan a wurin Allah ya wuce inda an tuba wannan ya ce menene hukuncin wanda ya yi buɗe baki amma abu na farko da ya fara da shi shine sigari da wani abin za ku faɗa ko marasa kunya abu na farko da ya buɗe baki da shi shine saba gani wannan azumin ta yayi laifin shan sigarin ta ma yayi idan dai lokacin buɗe aki yayi an gane to ba shi azumin ta ya kare ba ko ma menene ne amma shan taba sigari ko bayan an sha ruwa bai halatta ba to ballantana kuma ya zama da shi ne zai buɗe baki don haka wannan laifi ne sai ya tubo wa Allah ya daina kar ya sake yi ba wai dole sai don shan ruwa ba ko yaushe ne ma Allah ya tsare da tambaya ya ce menene bambanci tsakanin tarawih da tahajjud da shafa'i to sai kara maka kace da wutiri da qiyamul layli da qiyamu ramadan da qiyamu lailatul qadr duka ba ɗaya ne duk na da ake a cikin dare daga kan bayan sallar isha'i har zuwa lokacin asuba ta yi duk waɗannan nafilolin kana iya kiran su tarawih idan aka yi su a farko farkon bayan isha kana iya kiran su tahajjud idan an yi su a ƙarshen dare kana iya kiran su shafa'i idan ya zama su ne wanda za a yi a ƙarshe kafin a yi wuturi kana iya kiran su wuturi idan ya zama shi ne na ƙarshen da za a yi amma dukkan su kuma suna iya wakiltar juna in ka ce kiyamun lai ya haɗa su duka tun daga na farko zuwa na ƙarshe in ka ce kiyamu ramadan ya haɗa su gaba ɗaya in ka ce wucirin dare ya haɗa tun daga raka a ta farkon har ka kai na ƙarshen domin in ka haɗa su su sha ɗaya ko sha uku ko ashirin da uku ko ɗari da ɗaya dukan su wukiri ne ai ko ɗayan duka wukiri ne an fahimta shi yasa ya halatta ka zo ka bi sallah idan liman ya gama sallolinsa duka na tarawih raka a goma sha uku aka yi raka sha ɗaya aka yi raka a goma aka yi ba a yi wuturi ba duk da yadda aka yi ko nawa ko raka ashirin kamar yadda ake yi a masallaci masu alfarma a shekarun baya aka biya gama ko ashirin da uku idan ka koma kai kuma gida sai ka je ka tsara naka shi kenan duk yana ciki duk kiyamun laili ne duk kiyamun ramadan an fahimta kai dai ba za ka yi wuturi sau biyu ba idan da farko ka yi wuturi to ba za ka sake ba in kuma da farko baka yi ba to daga baya sai ka yi wuce yace malam don Allah nuna hukuncin sayar da mai wanda ke canza kalar fata mun taɓa karanta wannan a cikin karatun suratul aha kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq mun ce ya halarta. na zo na karanta muku dalilai da fatoyi na malamai akan cewa man shafawa da zaka shafa na kwalliya wanda yake sa fatar jikinka ta yi kyau ko jikinka ya haske wannan duk ba laifi fahimta mutum ya canza kala gaba ɗaya da zai sa a yi mata ta hanyar tajiri a yi mata ta hanyar da zai zama ya canza halittar Allah shi baki a mai da shi fari shi ne wanda bai halatta ba amma duk abin da ya shafi adawatu tajmi abubuwan da ake sawa don a yi ado ya sa kai kyau inna ta'ala jamilun yuhibbul jamal ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka irin waɗannan yan shafe-shafe abinda zaka kiyaye abuwa guda abu na farko ya zama ba irin wanda zai canza halittar Allah ba don ya kai haske bai canza halittar Allah ba ana fahimta ko jikinka yana da wani iri ka shafa mai sai kai kyau kuma ai baka canza halittar Allah ba in ka ce haka to ko ta ma a shafa kowane irin mai ba ba dalibin mai da ma in ka sa ta jikin ka ya laushi an fahimta abu na biyu shine ya zama wannan abin da ka sa ba zai cutar da kai ba duk abin da ya zama yana da illa a lafiyarka zai cutar da fatarka idan kana sawa ta wannan shi ma bai halatta ba wala tulqu bi aydikum ila tahluka la darara wala dirar sannan abu na uku abin da ba zai sa ka yi ado irin na waɗanda ba musulmi ba duk abin da zai sa ka canza ka zama irin yadda wanda ba musulmi ba suke yi wannan bai halatta ba an gane ko kamar yanzu adon jamfar ce wanda ake sa kaga wannan an san da cewa ado ne na waɗanda ba musulmi ba wannan mutum ba zai sa ba an gane ko da sauran duk wata kwalliya wadda za ta sa mutum ya zama ya sa shuhura kawai mutum ya sha babula ba wasu suna irin wannan ba saboda siyasa ko bikin sallah wannan dubi halatta ba abinda zai sa a ganka ka zama wani iri ka zama daban da sauran bil adama wannan shirya kayan shuhura ko a kaya ko a abun sawa ko a abun shafawa duk wannan bai halatta ba ko mutum ya shafa toka ko ana biki mutum ya yi kama da dodo duk irin waɗannan abubuwa da za ka ga mutum ya canza daga yadda zai sa wato abin nan ya sa a ganshi ya zama daban da sauran mutane shine shuhura annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma in ba wannan ba ka je ka ta shafi shafin ka yace menene hukuncin sayar da gashin attachment da kuma artificial nail wato irin farcen nan da ake sawa na roba wannan duka haramun attachment na gashi attachment wato na gashin kai ko na jira ko na gashin ido da mata suke yi a ɗan ta sa ne mai tsayi inna nan wannan duka haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa wanda ya wannan la'ana Allahu al-waqilata wal mustawsila wal washimata wal mustawshima wal namisata wal mutanammisa yace sannan wal mutafallija duk wadannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu kuma wallahi duk wanda annabi ya tsine masa tsinan ne ko ya maka kyau a ido wallahi tsinanne ne don haka maza da mata su mai da hankali akan wannan yanzu mata sun samu wani yayi duk wanda za ta yi kwalliya sai ta je an yi mata irin waɗannan abubuwa a sa gashi kuma sai ka rasa tsakani da Allah yanzu kuma zan tambaye ku yana muku kyau irin wannan da ɗaya da suke sawa yi musu kaman plasta ɗin, ka gama ta maka kama da aljana sai dai kawai ba za a ci iya kiranta aljana ba ne ta amsa tsakani da Allah ku maza ne yana mun kyau ni dai wallahi baya mun kyau to ko ba don mu ake yi ba to mun ce ba ma so ku daina baya mana kyau da wannan irin gashi ido da zaka tana kyamta tana wani iri wallahi baya yin kyau amma ni na rasa me yasa wai komai in aka zaba tura yayi shikenan ku ku dauka turawan suna da kyau ne kina da kinki kin fi baturiya kyau amma kina so ki kama da baturiya haba a tastabdilu alladhi huwa adna bil ladhi huwa kuma fara ku gane ba wallahi waɗannan turawa da kuke gani kamar suna bulge ku da baƙaƙe ne Allah ba za su gani ba hasken farin fatan ne zalla amma sai ku ce su sai sun yi irin wannan cikon ne kafin mazan su suke gani sun musu mu kuma ku yanda muke din nan kun mana ko sai ku ce za ku bata me yasa za ku bata don Allah ku daina wannan abu a je a teke gida kaga an yi ta tayi wani tsini haka kamar wata ta tsaya wannan abu bai wa maza kyau kuma alhali ma din sun yi irin wannan abu wai suna tsoron kar su wanke don in aka wanke aka ta ruwa ya ɓaci to asali arna ne ke yi ba sa alola ba sa wanka ke kuma ke kina alola kina wanka kuma ki ce za ki ka ta ce a jira dai bari in an gama ɗaukan hoto za a wanke haka ne Allah ya kyauta za ka attachment haramun ne kowane iri ne da gashin mutum da gashin dabba da na roba da wane ne duka duk wanda ta sa annabi ya tsine mata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-wasilata wal kuma kuskure da mutum ya yi tsammani cewa idan da aka zo a tashi din sai aka kawo na mutum aka sa shi wannan ya halatta al-wasilata wal mustawsila haka manzon Allah ya ce kuma dukkan malaman fito akan wannan suka yi ittifaki bai halatta ba haka kuma na farci da ake kawo na roba a sa sai a rufe kan wannan bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya hana wannan kuma taghyiru khalqillahi wanda aka yarda shi ya sa shine wanda asibiti za su sa masa artificial saboda wannan din ya balle ko a wani ciwo da aka sa masa saboda dalilin wani aiki da za a yi masa wannan duka kaga dalili ne for medical reasons wannan babu laifi amma mutum kawai don kabar gaye wannan faccen da Allah ya maka bai maka ba sai ka tsara wani Allah ya kyauta tambaya ta gaba ya ce shin samai bakwai su ne seven planets ko kuma daban-daban ne don allah a karin bayani kana neman wannan bayani ka koma cikin mu na baya karatu ne mai ɗan nisa wanda yake da alaka da kimiyya amma dai sammai bakwai ba su ne planets guda tara ba an gane planets daban sammai kuma daban abin da ya fi a wurin malaman musulunci shine duk waɗannan planets din a cikin wannan a cikin wannan saman suke tsakanin nan sama zuwa tsakanin nan ƙasa zuwa sama ba su fita ba duk a cikin nan ake ta wannan hargowa saboda bincike na kimiyya da zai iya sa har a gano wasu daga ciki a je ya nuna cewa a cikin nan ake don har yanzu ba a taɓa samun wani da ransa ba ya mutu ba yana cikin wannan rayuwar tamu ya fita daga cikin wannan duniyar ya je ya dawo mutum ɗaya ne ya taɓa haka shi ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Isra'i da Mi'raj in har da shi ba a taɓa yin ɗan adam ya fita daga wannan duniyar ya shiga sama kuma ya dawo ba duk wanda ya tafi ya tafi kenan Annabi Ibrahim ba ya je ba ya dawo Annabi Musa ba sun tafi ba suna can ba sake dawowa nan ba duk wanda ya riga ya mutu ya mutu kenan annabi ne sallallahu alaihi ya taba yin haka sau daya sai a ƙarshen duniya annabi Isa kan Maryama zai yi na ƙarshe shi zai sake dawowa wannan su ne kadai wanda Allah ya ba su dama su da rai su shiga sama kuma su sake dawowa saboda turawa duk abin da suka gani nan a cikin wannan duniyar ne kuma kuma ta ba a cikin karatun wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun to nan ne inda zaka gane cewa akwai abubuwa a cikin wannan duniyar tamu tsakanin nan zuwa sama nan zuwa saman nan hmm, ba tafiya ce da zai iya sa har bature ya je ya gano wani abu ya dawo ba daga nan zuwa bangon sama tafiyar shekara ɗari biyar ne zaka in kuna so ku samu wanda zai je ya gano ya dawo muku a samu wanda shekara in ya fara bincike yau ko ya hau jirginsa su tafi yau to ba su dawo ba kai ka jira su sai bayan shekara ɗari biyar sun je kuka bayunta sai suka kwamfata aka buɗe musu suka shiga cikin bangon saman cikin bangon ma kaurin bangon ginin saman kafin ka fita ka shiga sama ta biyu shi ma nisa ne kamar daga nan zuwa sama in ji abdullahi dan abbas haka sai su yi shekara dubu ɗari biyar daga nan zuwa sama ɗari biyar daga kafin ka fita a cikin kaurin sama in suka fita suka ga abubuwan da yake ciki sai su dawo kai kuma kaga an samu ƙarin shekara wani dubun kenan to kana nan sai su zo su yi bayani akan abin da suka gani in ko ba za a yi haka ba to ba wanda zai shiga wata duniyar sai zai zauna a cikin wannan duniyar ya yawon sa kawai ya gama ya dawo wannan duniyar tana da fadin da ta fi karfin dan adam wallahi shi yasa Allah madaukakin sarki ya wuce duk yanda kake tsammani wajen girma Allah ya wuce duk yanda kake tsammani wajen girma sannan akwai bambanci tsakanin wannan solar system din kuma galaxy system shi kuma wata harka ce ta tsarin girman halittun Allah wanda shi ma wannan yubsirul qulub wanda yake sa zuciyar ɗan adam ya gane cewa wannan wato Allah ya cancanci a girmama shi girmamawa ta subhanahu wa a amma yaqulu zalimuna uluwan kabira wannan shi ma mun taɓa yin bayanin sa a baya wanda babu lokaci ina ji ko tun cikin suratul an'am saboda halitta ce ta Allah madaukin sarki wanda dan adam ya fi karfin wato ya fi karfin kwakwalwarsa sai dai dan abin da dan adam zai iya ganewa ya gama ya bari Allah ya samu dace haka dai akwai bambanci wannan sama guda bakwai ɗin da Allah ya halicce su a cikinsu ne Allah ya sa waɗannan a cikin wannan duniyar ne Allah ya sa wato duniyoyin rana da wata wa huwa alladhi khalaqa al-laila wan nahara wash-shamsa wal kullum fi falakin Ko kowanne yana cikin falakinsa yana iyo wash-shamsu wal qamaru bi husban wan najmu wash-shajaru yasjudan wasama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan Allah ta fa fil mizan waɗannan halittun Allah ne masu ban mamaki amma wanda za a ce da rana da wata da waye ne waɗannan tsare-tsaren ba su ne batun abubuwa guda bakwai ba fahimta ko saboda haka daga cikinsu yanzu ne ya sa waɗansu malamai ke gani wato da rana da wata ba dole ba ne ya zama suna cikin wannan wannan duniyar kayu suna cikin waɗannan sammai ɗin saboda Allah ya ce alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna Allah ya sanya rana wata ta zama a cikin su imana a cikin sammai wanda yana daga cikin abin da ya sa malam al-allama Muhammad al-Aminu Shantiti shi har ya mutu bai yarda da cewa an je duniyar wata ba yace an je dai wani wurin a cikin wannan duniyar amma ɗan adam bai ita je duniyar wata ba domin a fahimtar sa wata tana cikin sammai ne ba a cikin nan ba take hasko mu daga wata kamar ɗaya daga cikinsu guda bakwai ɗin rana kuma ita ma tana ciki amma tana sama da ita to amma dai idan ka haɗa tsakanin wato ilimin alƙur'ani da sciences ɗin da aka gane ta hanyar alƙur'ani da kuma modern science zai iya baka ka gane cewa wannan solar system da galaxy system daban maganar tambayi da sauransu su kuma daban bincike na ɗan adam zai iya hango masa wasu abubuwa na solar system ya gani zai iya hango masa wasu abubuwa na galaxy system ya gani amma ba zai iya gano masa abin da ya shafi tambayi guda bakwai ba ina fata an gane maganar tambayi guda bakwai wannan harka ce ta gaibin Allah ba wanda zai iya sanin wannan sai Allah kawai saboda ko shekanu aljanu kenan da suke da gudun alamun suru ba su iya zuwa sama ba wa hafizna na hannun kulli shaytanir rajin kada za a yi a ba adam kawai ya sa wani dan abu ya leko sai gani wannan bai isa ba an gane ko kuma ko a cikin abubuwan da yanzu cikin solar system da abinda mutane suke gana ko a cikin ma wannan duniyar ta art har yanzu ɗan adam bai gama kure wasu abubuwan mamakin ba kuna gani report din nasa na kwanakin baya akan wasu na'urori sun shekaru da yake ɗauko wasu abin halitta da ba a san wasu iri ne suna ta saukowa daga sama har yanzu ba su iso ba kuma ba a san yaya asalin hakikanin su yake ba sun zama wani abu mysterious ina za su je ba a sani ba amma dai abun ɗaukan yana gani kuma ya ga suna motsi kuma suna zuwa Allah ya kawo su lafiya waye bai tsoron ba arme ba ku ba ma duk tsoron kawai wallahi mun karanta a qur'ani mun sani in duniyar nan ta zo tashi wallahi za ta tashi to wanda yake jin tsoro dama yana gani ya zo zama ne wasu kuma sun zo su tattara musu kore mu a wurin shine yake jin tsoro to wannan kan ranar tana zuwa lokacin da Allah zai ce kowa ya tattara ya bar masa kasarsa ya ce me hukuncin wanda ya saki matarsa ya yi kome amma iyayenta suka ƙi yarda da hakan har suka yi mata aure sun tattata aka. kuma sun buga babban blanda miji shine yake da damar ya saki mata shine annabi bi yadihi uqdatun nikah kuma shine yake da damar ya dawo da mata an fahimta idan bai dawo da ita ba ko iyaye sun ce sun dawo da ita min bai yi ba sai shi in ya yarda sannan in ya ce ya dawo da ita ko iyaye da ita sun ce ba su yarda ba komin ya yi haka idan iyaye suna da matsala a kan miji ya saki mata da kyar sun samu sun kwace ta sai ya zo ya ce ya dawo da ita sai su je kotu idan miji ya ce ya saki matarsa daga baya ce ya dawo da ita iyaye suka ki sai ya je kotu ana fahimta irin wannan duka ba a bari a gida sai a je kotu alhali zai yi bincike ta yi iyayen suna da dalili da ya kasu ce ba za ta koma gidansa ba amma da kyar aka kwace ta an samu ya saka yanzu kuma yana so ya wasa da su amma su ba za su iya yanke hukunci da kansu ba sai su je alkali ya tabbatar shi kenan in alkali ya ce saki ya tabbata kuma ba ta da daman kome shi kenan a fahimta to haka shi kuma miji in ya ce ya sake ta daga baya dawo da ita iyayen suka kiyarda sai je kotu iyayen sai ita kotu sai ta hana iyayen hanawa sai su ce ta koma gidansa shikenan amma idan suka ci gaba suka yi mata aure to nan fa sun yi babban kwafsawa domin an yi aure ne akan aure in suna so har su mata aure to su je kotu kotu ta yi auren kotu ta raba wancan ta kuma hana shi cewa wannan koman to kotu in ta yi ya tabbata amma in ba kotu ba suka yi mata aure sun yi aure akan aure ne kaga wannan kuma babban matsala ce sai na kusa da ƙarshe ya ce dan Allah malam ka rubuta littafi mai suna fa'idoji daga ayoyin alkur'ani Allah ya bani dama tambayar sa ta gaba ya ce dan Allah malam yanzu shekaru na talatin dan Allah a saka ne a cikin addu'a Allah ya hore mun ya aure ya Allah ka hore masa ya aure ka gani iyaka tambayoyin da muke da shi kenan kuma kuna son addu'an auren ne Allah ya aurar da ku Allah ya aurar da ku mazan ku da matan ku Allah ya hore muku abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh